إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع الأليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa ya nuna mana wannan rana wato ta lahadi da muke gabatar da karatun wannan littafi mai albarka زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم a sati da ya gabata mun tsaya wato hadisi na hudu ne bayani akan wato sadakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abi salama yau za mu tashi wato hadisi na biyar yace an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه مسلم آه دقا عقبة بن آمن صحابي جليل نمن زن الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ألا يرد الشيء قال ياتي Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah tsira Allah ta tabbata a gare shi ya ce, Inna a haƙa sharɗi an yi bihi, mafi cancanta sharaɗin da ya zama wajibi a cika shi. Mastahlaltun bihil furuja shi ne abin da zai halatta muku al'aurorinku. al'auran namiji ta halatta ga mace ta mace ta halatta ga namiji to mafi wato girman sharaɗi mafi cancanta abunda wato ya kamata a ce kun cika na sharaɗi shine abunda zai halatta muku waɗannan wato al'aurata ku me ake nufi da wannan shine wato sadaki na fata mun fahimta an gane yawa sadaki wajibi ne daga cikin wajibban aure amma bai daga cikin abubuwan da suke halatta ma mutum wato tarawa da matar shi don ya biya shi ina fata mun fahimta bai daga ciki bai daga cikin abin nan mana an gane bai daga cikin wato abunda zai sa mace ta zamo halal gare ka don ka biya shi an gane sabanin fatawar wasu maluma waɗanda mutane sun auka banna da yawa akan wannan fatawa na fatan mun fahimta an samu ɗiyan banza da yawa akan wannan wato ah, na fatawa na fatan mun fahimta shine ne na cewa in ka biya sadaki shi kuma ka gama komai an gane an fahimta Allah ya gafarta mana wannan kenan don haka ya ce wato ka biya sadaki wannan gaba ta farko kenan na fata mun fahimta ka biya sadaki gaba ta farko kenan wadda wato ka hau ta mallakan matakka na fata mun fahimta gaba ma ta farko shine yi baiko an gane yi baiko shine ka je da iyayenka da iyayenta su yi magana a baka daman neman ta gaba ta farko ke an gane gaba ta biyu an baka daman neman ta to yanzu ka je ka tattauna da ita tana son ka ko ba ta son ka wannan shine gaba ta biyu amma yanzu wannan gaba ta biyu kusan ita ake farawa ko sai an gama kai ƙarshe tsakaninki da shi ya an gane sannan sai a je wajen iyaye ina ba ta mun fahimta kuma yanzu saboda zamani ya juya da wannan da yawa za ka samu akan samu matsaloli an gane ko akan samu matsaloli akan wannan juyin juya halin da mu matasa da ku 'yan mata mun ka juyar da wancan ƙa'idar ta shari'a da muka juyar da ita sai an ka samu matsaloli ga sunan suna haure kewa ta bayan fili suna faduwa gare mu na fata mun fahimta ita kullum doka ta shari'a an gane ko wahala biya gare ta amma in an ka daure an ka bi ta ko za ka ga an samu salama an gane za ka ga an samu salama ina fata mun fahimta yana neman ki ya ganki yana so ya dan rubuto miki takarda ya faɗa miki ko ya turo wata ƙanwashi ko wata abin nan ta faɗa miki to shikenan ya je ya wato ya yi magana da mahaifanki yan ka kai ƙarshe da mahaifanki sun ka ce an bashi ya zo ya nemi so gare ki Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta a ah, kun laifin sha yana ce abin da yake wahal da kowa ko kun je gida auren ba ku jin daɗin auren an gane a saurara a ji yau kun ga laifin ta Allah ya zuƙaƙa mata duk wasu ruwan albarka da yake zuƙa mata masu ta kan na fata mun fahimta an gane ana fahimta wannan Allah ya gafarta mana ya je shi lokacin da ya gane ki watakil ya kasa haƙuri ya aika miki ko takarda ko wata abiki yake ya sanar da ita wance fa na gane ta kuma dai gaskiya alhamdulillah an gane yawa ko ƙaunar shi ya aika ƙaunar shi da takarda ko da saƙon baka a je a faɗa miki to yanzu abu na farko shi da ya haukan shi ya je ya istikhara an gane tunda shi yanzu ya riga ya gane ki to yanzu ya je ya istikhara abu na farko kamin ma ya sanar da ke ya ya istikhara ya je ya shawara ya faɗa musu wata yarinya ce da gani dan gidan wane ƙaunar wane gidansu yana daidai wuri kaza kuma na da ji ta kwanta mini babu matsala an gane mi ya shawara ka gane ta shi wanda za ka nema shawarar ya kasance wanda ba zai iya boye maka aibi ba ne in akwai aibi zai fito fili ya faɗa maka akwai aibi in kuma daidai ne zai yaba maka ita an gane in dai tana da wata makusa to zai bi ta ya kushe ya kushe ya kushe shi na sa ai ake so mata ku zama na kirki ku zama na ƙwarai ina fata mun fahimta kai ita fa ga ƙa'ida ta musulunci ko ɓanna za ka yi ana so ka ɓoye ta na ƙwarai shi yake ɓoye ɓanna idan zai aikata ta ina fata mun fahimta lokacin da kin ka hito kin kai fito na fito da sabon Allah yana miki wahala ki rabu da shi cikin lokaci zai miki wahala lokacin da wanda ta fito fili da fili tana saba ma Allah zai fi mata wahala zai ɗauke ta tsawon lokaci gabanin ta dawo ta zanta kwarai saboda ta riga ta ɓata, mutane sun santa ba ta kwarai ba haka yanzu ko ta zo ta gyara za a dinga dubinta da wannan gabanin a karkare mata wannan bakin fenti an gane amma yi kin ka dan sudduba kin ka sun koya can a ɓoye kina tafka tsayaki ina fata mun fahimta e kina nan kina tafka ta ana nan ga fili ba a sa abin da yake faruwa ba rana guda in Allah ya kawo miki shari'a kin ka samu shari'a dama ta kware ake kallon ki za a ci gaba da yi miki kallon ta kware kuma yanzu kin zan ta kware ina fata mun fahimta shi na sa ko iskanci ko taɓar gaza za ka aikata kai matsayinka na musulmi ana so wato ka ɓoye ana so ka mene ka ɓoye za ka sha giya ka je ka dinka samun wani gida wanda za ka sha ta ka yi mayanka ka gama bigibigenka ka gama faɗi-faɗinka ka ƙare ka yi wato ka wanke ki jikinka an gane ko ka fito wato ka hau hanya shi musulunci ya fi son wannan an gane caca ka kai je ka laɓe cikin wata wato abin nan wata abin nan rumfa an gane ka bugo caca ka ka ƙare ke ka fito duk wanda yake nuna duk wanda yake bayyanar da laifi kake yarda da shi duk wanda yake bayyanar da laifi kake yarda da shi a aure ko amine ne kake yarda da shi ina fatan mun fahimta don ita ce hanya mafi sauki da zai jan kike ma ya rubuta ki cikin ɓanna. mun fahimci wannan mun fahimci wannan an gane Allah ya gafarta mu annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa ranar alkiyama za a zo da wasu mutane za a fiddo musu wato wata bitsana an gane ko kamar mine binan id card an gane wannan id card ɗin da za a fiddo musu wato wata takarda ce an gane ko wanda mabdul basar an gane ko iya ganinka iya kallonka iya hangenka tsawonta amma babu abin da a cikinta daga tabargaza sai tabargaza daga banna sai banna daga iskanci sai iskanci an gane a ce rana kaza kayi kaza haka ne rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza sai ka yi ƙaunar ina ma a bazzano maka su a wuce da kai wuta kawai sai an ƙare gaba ɗai sai Allah yana wata ala ce amma can duniya kana ɓoyewa kana gudun a gane ka ka ɓoye ka aikata su kuma na rufa maka asiri can duniya ban tona maka ba ban bari an ka gane ka ba an ka gane ke ba yanda ni rufa maka asiri can duniya nan ma na rufa maka asiri kuma na yafe maka nan ma nan ma wato na rufa maka asiri kuma na yafe maka ka sa gaba ka je aljanna alfarmami boye an gane shi na sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin kullu ummati dukkanin al'ummata mu'afa abun rangwamta mace akan laifin da ta aikata illa al-mujahirin sai masu bayyanar da laifukansu sai mene sai masu bayyanar da laifuka sahabbai sun ce ya rasulullah ya manzan Allah su wane ne waɗannan almujahiri masu bayyanar da wato laihukansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗannan waɗanda za su je cikin dare ko su je su ɓuya cikin wani ɗaki ko su ɓuya cikin wata bukka ko su ɓuya wajen wani wurin ɓuya su aikata laifi su saba mini su saba ma Allah kuma su zo suna barbaɗawa cikin mutane su zo suna wato bayyanawa cikin mutane abinda ba ku wa mata samari suna da wata ɗabi'a wata mummunar ɗabi'a kun san wace irin ɗabi'a ce mafi yawa dun namijin da dun namijin da ya sanki a mace yana da wahala bai je ya baje ki cikin majalisar su ba yana da wahala ku mata kun fi wannan kun fi wannan kara mu maza kanmu ma mun buɗe ma bare mu rufa mu wani an gane yana da wahala yana da wahala namiji ya je ya yi wani iskanci da ke ya an gane bai zo ya fallasa ki ba cikin wato su. kuma shi gani ya kai birgewa ne amma ku saboda daƙiƙanci ba ku gane wannan ina fata mun fahimta ba ku fahimta wannan ga munan dai ko ba ƙur'ani muke ta karanta ba da hadisai da sauransu amma muna da abokanai kun san kowanne mutum ƙa'ida ne dole sai ya yi abokai daban-daban ko an fahimta nan akwai wata rana wata yarinya ta wuce cikin niqab wannan magana ina maimaita ta kuma ban so ta ba yarinya ni ina ganin ta kamila an gane ko na tsatsa sai muka ɗauko ya mata muka ce Allah sarki kai ka san wacce yarinya wato wacce yari kullum hanyar makaranta an gane ko har da alkur'ani kaza ga ta cikin niƙabi ka gane ta tana ta hiya sanda sanda an gane ko cikin nutsuwa ashe mara mutunci muna cikin tattaunawa fa shi wannan abokin namu ya so ne wato da abun ga sai ya tsaya na wajen ya ci mulki sai ya sauko kan an gane ko abun hawan shi sai ya zo nan dabra da abun gadi an gane ko muna zama daidai wurin can an gane ko an fahimta in marece muna zama nan wajen an gane bayyau <laughs> wallahi kawai sai ya ce hmm, Allah sarki ka dai ji abin nan wacce yariya ai mun riga mun kare da ita ba wance ba ce ai ce wallahi wance ce maza ba su da kirki ba su da kirki ina fata mun fahimta amma ta bakin babban yayanmu amma wasu tabbas ina fata mun fahimta maza ba su da kirki amma wasu ina fata mun fahimta an gane amma wasu sai da in ta wannan hanyar ce mafi yawa duk wanda kin ga, duk wanda kin ga, yana ta yana to mafi yawa yan fallasawa ne, yana da wahala duk wani abokin shi zai sani yace ba wance bace aka ce wacce ce ba yace ka to ai wallahi bari in zana muku da wani da wani da wani da wani da wani ya ce yana mana rantsuwa da Allah babu wanda bai santa kai kwanan baya fa shi kuma ba na wurin da ba na wurin ba ina cikin shago ina bakin shago an gane ko wani ya saman da wata waya an ka kamo wasu bidiyoyi na wasu 'yan mata an gane ko abun mamaki yaran sai ka yi mamakin a'a an ka yi su irinsu su yi wannan bidiyo a'a an ka yi har sun ka yi wannan bidiyo bidiyo ne na tsiraici kuma abin da ake yin tsiraici ne an gane budurwa ta ce ta turo mishi an gane ko take turo mishi tsiraicin jikinta kuna ji maganar da malama aisha ran nan take muku lokacin tana gabatar da lecture ɗinta ko? Take cewa da akwai ‘yan matan da suke tura ma samarinsu sassan jikinsu, part-part na jikinsu. Ya ce, turo mini, an gane ko? Ɗauko mini jikin ki. Ita wannan yariyar saboda, saboda tana matsiya ce ya hatsabibiya, sai da ta shiga cikin wato makewai. Wurin wanka ne? ta shiga koko wurin menene ta shiga sai da ta tube haihuwar uwarta yadda uwarta ta kawo ta duniya sai ta fara sai ta fara sai ta fara ta fara ta ci gaba ta ci gaba tana ɗauko mai tana ɗauko mai babu wani inda babu wani gaba babu wata gaba ta jikinta inda bata ɗauko mai shi inna lillahi wa inna Na fata mun fahimta. An gane? Wai ku duba fa, saurayinta ne amma ya ƙi mata kara ta ya mutunta ta ya zo yana gwada ma abokanan shi. Sai ya faɗa mishi, sai ya faɗa musu, ya ce na ai wallahi wance ai wallahi ba karamin suna take yi ba saboda ai sama ma da irin waɗannan ba akwai ai bari za ka gani bari a hansu wayarta to wannan ga wayar ta ta ce ake wannan kallon ina fata mun fahimta ta goge amma ashe bai fita ba tana ganin kamar ta goge ashe bai fita ba an gane sai an ka shiga inda yake tsayawa wanda ba sai na faɗe shi ba sai aka shiga inda yake tsayawa in an goge abu daga nan inda yake tsayawa sai aka shiga can sai gashi nan abubuwa ne tsiraici daban-daban daban-daban daban-daban ana kawowa nace to ku dai da ka iya kallo to ku kakkalla na fata mun fahimta don haka mata kun ji makomakku masu irin irin waɗannan abubuwan wallahi kun ji makomakku duk wanda ta je ta baje kanta ga namiji to zai zo ya baje ta cikin maza waɗanda ma suke ganin kimanta zai zo ya wulakanta ta cikin su na fata mun fahimta hanya face ta biyo da shiya wancan da nake baku labari hanya face ta biyo da shiya kawai hira ce ya isko sai an kaɗan ɗauko saboda za ta wuce islamiyya sai wani ya ɗauko yabo sai mun ka tofa sai mun ka ce wallahi kai gaskiya yariya kirki ce ba fa yan ma iskar da yake zama tare da su ba ba abokanan nashi ba ma na iskanci a mu ba ya sani karantar da su muka yi makaranta amma kawai ya baje ta gare mu ya ce na ai waccan haka maza suke haka maza suke na fata mun fahimta ba su da mutunci amma wasu na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana don haka mu ji wannan kada mutum ya je ya biya sadaki ya zo kuma ya ce ai lafiya launi kawai kin halatta gare shi an gane ko sai ya kai ki ya baro kuma ya gudu ya barki ina fata mun fahimta sai ya kai ki ya baro ya gudu ya bar ki an gane ya barta tunda alhamdulillahi nuzaha ana ta samun canji shekaran jiya ne ban da ko? ake ba da labarin wata Allah ya kara mata imani da zuciya wato wani sanke tassa ga abin da saurayinta waya da aka an gane ko saboda tana ganin cewa wannan dogo wayar in dai ana yin ta to na farko za ta hana ta karatu abu na farko ke za ta hana ta muraji a karatu an gane ko kuma wata wani a iya tattauna abubuwan da ba ba ba su bane an gane ta ce to Allah in dai an in dai an gane ko in dai ya kira sun tattauna ya ji abin ya tambaye ta ya tambayi uwayenta kannanta da gidansu ya sun ka tashi to shi ke da Allah ya hankuri a tsinke wayan ya Allah ya kara mata albarka kun san wannan doguwar waya ko wannan doguwar wayar da ake yi na ita ce take haddasa duk wani abin da kuma ake yi an fahimta to da inda dai hira misali ta wuce minti goma goma sha biyar to goma sha biyar ba mira ne kake tambayi ta inda ba karatu kuke tattaunawa ba in dai ba cewa kai karanto min hadisi ummi zar'in ba tana karanto maka kana jin kuskure kana abin ga in kuma ba in ba ustazai ba kuma ina wasan wannan Allah ya gafarta wani an fahimta Allah ya gafarta wani To kuna ji mata. Akwai wanda yana iya biyan sadaki, kai yana iya kashe komi ma don ya kai gare ki. Amma lokacin da ya samu dama ya kai gare ki to shi kenan kuma ya kare da matsalarki. An gane? Shi kenan zai dire An gane? Allah ya gafarta mana. Shi yasa kaga waɗannan ma kyautaci kyautacen haba haba kin ka ga na sha faɗa muku. In kin ka ga saurayi duk abin da kin ka nema ba zai kiya miki ba. shi dai saurayi wanda ya san kanshi irin ustazai wallahi akwai lokacin da sun fi ƙarfin abu sun fi ƙarfin shi nesa ba kusa ba amma akwai lokacin da in kinka ce kaza zai hana miki da gangan ya fi ƙarfi ne zai hana miki da gangan an fahimta zai ki miki da gangan an gane saboda akwai turbar da yake so ya aza ki kanta ina fata mun fahimta to amma za ki sha mamaki in kin ka zo gida sai ki ga kuma daɗa in ma abin nan kanti gare shi duci nake ya ayyo ke a ƙoƙida ya albashi an kayo sai ya taho ya zube to ran ke daɗe yaya mai martaba an gane Eh, ya ya kamata a yi wannan kuma sai ustazai ku je ku tambaya ku ji ku je ku tambaya ku ji sai ustazai mafi karanci ku je ku tambayi ummu haris mama haris Allah ya gafarta mana an gane Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta ku je ku tambaya ku ji shi fa kullum ustaz da kuke ji ana cewa ustaz shi ustaz eh zai kashe miki ma kina wajen duk wani abu wanda yake an gane ko possible zai yi miki shi kina wajen amma iri-irin waɗannan wato kyautaci-kyautaci na sambagai kaga wai kai ka kira ta da waya amma kuma kai za ka tura mata kati to dan wa za ta kira da wannan katin wai da yan uwa yan uwa ga mu mun san me ake cewa yan uwa in ka ji an ce dan uwa besti kenan kuma abun bakin ciki a saurara kuma abun bakin ciki besti bestin nan ba a yi ne cikin wai ba wanda yake neman aure ba shi bane besti cikin waɗannan taragon 'yan soyayya an gane ko to ciki an da besti an gane ko kuma bestin nan in yace ki ɗauki waya ta gobe shi wance wanda yake neman ki aure in yace kada ki ɗauki waya ta gobe to ba za ki ɗauka ba Dusty, Dusty, Ni ya ce kada ki ɗauki waya kai gobe ba za ki ɗauka ba. Wai Dusty, shagen Dusty. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah. Wannan Dustin, a tattaro mini ɗin nan. In ta zane shi, in ta zane shi.

mata a saurara mata mata wallahi kowace kowace ta shiga ta? kun ga waɗannan samari su ɓata miki suna su kawo ma'aurenki matsala bayan kin yi aure in kuma kina da auren za su ci gaba da baki matsala don yanzu babban bala'in da yake faruwa za ka iske waɗannan samarin musamman shi bestin shi har bayan aure ba a rabuwa da shi ba ga sunan ke sake sai ba yanzu ana ta kamawa ana ta kamawa sai an zo aure an gane sai ka ji ya kira ta in yana kira ana samun matsala sai ta ce mm, kakka sake kira ka bari in ka ga na yi flashin an gane ko to alamar bainan shi dan banza bainan kenan e mai baki abinci shi kuma ya soye bainan in ya so sai a abin nan nan wajen a kulla a sussoye a sussoye sannan a yi agreement ina za a haɗu ba shi bane yanzu abin da yake ta faruwa da gafarta ji an ce zan je wuri kaza to inda za ka je ka bi silsila za ka iske wannan wurin ba can za a ba amma ana iya biyawa don munafurci in an an zo an tambaya a ce ai ta zo an gane amma wani wurin ne za a je daban Ya fata mu fahimci wannan Allah ya gafarta mana don haka mata ku ta tunani akan wannan eh, ku ta tunani akan wannan sadaki bai halattar da wato abin nan al'auran mace an gane ko yawwa amma gaba ce wadda ake bi don haka lokacin da kai namiji ka gane ta ka je ka yi istikhara ka yi shawara an an baka shawara ka ɗauka in shawarar ta ka ci gaba da neman ta ne ka je ka tura a baka dama izinin eh, izinin neman ta in an baka dama ita kuma a yi mata bayani ke kuma idan an kai miki bayani wani yana son ki ki je ki istikhara kuma ki shawara za a zo a turo miki shiya ya zo ku tattauna in kin jima wato ki ta kwanta ko kada ki saurin ba da ansa ki ce a jira ki a baki lokaci kada ki gaggawa ce a baki lokaci in dai ba kin san dama malamin ku bane to in ma malamin ku ne kin sani ko in ga Qur'ani ga hadisi ga abin ga ko kin sani kan kan yake kun sa akwai ustazai yan kankamo ba su iya ci an gane ko wai waɗannan yan kaɗan ɗin su ne suke lalata wasu suna ba su iya ci abincin ma nan ba za su iya ɗan ci mai kyau ba kullum dai gidajensu an kame an bushe an ruwa saboda tsoron Allah kullum dai <laughs> a da an ce mai gida yau bi za a yi eh, sai ɗan duba ya ɗan duba sai ce subhanallah subhanallah ina ganin aje a gyara dawon nan da abin da ɗinta saboda wato cin shinkafa a yi nako wato zai iya jammo zuwa ga wato tunanin saba ma Allah an gane Allah ya gafarta ina fata mun fahimta eh ai sau tari mutane akwai haka ko amma dai akwai ustazu da kai da gani ne ke kin san haka yake ina ba ta mun fahimta eh, da gani ne ke kin san hannu ne ke yake sai an fara ce mai ina ganin ta gama da shi ya saboda in ya yoyo to wasu yan kaji nan da yan zabi duk ba za su kare ba gidan wani dan balangu wasu yan kifaye nan masu bakin kifi na haka da an gane ko ba za su kare ba cikin gidanki na fata mun fahimta ubangiji Allah ka ba ku irin waɗannan ustazan ga boko ga addini ga kuma cikakken aljihu ga boko ga addini ga kuɗi ga kuma soyayya soyayya na fata mun fahimta an gane to abu na biyu akwai wanda zaki ga yana da sakewa an gane ko ustaz ne yana da sakewa kuma ga addini amma dai bai da mu'amala bai da mu'amala kullum yana can rungumi da littattafai kina nan ne gefe kina ta hamma kullum yana cewa min gumi da littattafai subhanallah a'a shi ma irin wannan ko in eh, akwai wani wanda ba shi ba ki yi kokari ki zabe shi cikin ustazan ai ko kwatanta a kai ko wanda in ya duba littafi ya duba littafi an gane ko kuma sai ya dawo ya dube ki ya dube ki sai ce wance ina son ki wallahi na fata mun fahimta an gane in ya duba littafi ya duba littafi can ya karanto ya karanto sai an ka ce an gane ko man ya karanta man khashiyar rahmanu bil ghaib wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ya dawo ce kai kike ce karin taucin aljanna ina fata mun fahimta ya saki dubin ki ya ce Allah sarki jagoran yan mata aljanna an gane ko yana faɗa miki magana mai taushi kenan ana abubuwa guda biyu yayi karatu yayi soyayya ana karatu ana soyayya Ka Allah ka ƙara mana rahama ga jikinmu. Allah ka albarkance ku da mazaje na kirki. Waɗanda su sun riga sun kai ga mazajen Ubangiji Allah ka karkato musu da su su zanna ƙwarai na kirki. Allah ka karkato musu su su zanna albarka, su zan mutanen kirki. waɗanda kuma su ba su riga suka shiga ba Allah ka ba ku mazaje na kirki Allah ka ba ku su ga sunan dai an gane ko sala sala dai ga sunan ustazai ga komi ga komi masha Allah ina fata mu fahimta Allah ya gafarta mu Allah ka ƙara ba mu kuɗi mu ji daɗi mu je da iyalin mu daɗi an gane to ki yi shawara bayan ki istikhara ki yi shawara in bai ba ki canza shi in an ka soke shi ki canza shi kakki kakki makalkale kakki makalkale za ki rataye za ki rataye in kinka zo gida ne in kinka kin kinka ce sai shi ko ko kafar katako zai ka zama miki kafar katako in kin zo gidan shi na fata mun fahimta eh, ki yi kokari an ka ce bai yi ba to ki yarda bai yi ba amma sharuɗan da za a baki na bai yi ba kada sharuɗan da za a baki na bai yi ba kada su ci karo da sharuɗan musulunci kada a ce miki a'a ai kuɗi an bai da kada a kawo miki wannan sharadi kada a ce miki kuɗi an bai da kada a kawo miki wannan sharadi bikin ka sani ko wata rana ka ji an ce kamfanin za ka ji an ce kamfanin malam hafiz na fata mu an gane ki zo kina cizon yatsa kina ganin can farko a yanzu dai kawai rufe asiri ne ana neman an gane ko ki ce Allah sarki wallahi kawai da yanzu shi ne da yanzu shi ne an gane kada ku yarda an gane kada ta miki sharaɗin kuɗi an gane kada ka kawo miki sharaɗin gida kada ka kawo miki sharaɗin shago ko aikin gwamnati wai ofa ina fata mun fahimta kada ka kawo miki wannan sharaɗi za ki samu matsala kada ka kawo miki sharaɗin ai boko tai ba doguwa ba ce boko tai ba doguwa ba ce addini dai dogo ne ko ka ce mika kai wannan malamin firamare an gane malamin firamare ne su ne waɗanda sai wata ya kai goma sha uku an gane kake yarda da wannan su dama likitoci sun tsira Allahu Akbar su dama ba a kushen su na fata mun fahimta Allah ya gafarta mana الحديث السادس حديث نشدة أن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة رواه مسلم صحيح مسلم daga Aisha Allah yarda da ita qalat tace tazawwajaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aureta wa bintu sittin alhali tana ga shekara shidda an ɗaura auren annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyada aisha tana ya shekara shidda wa ya tare da ita mana ta an kai ta gida nai wato wahiya binti tis'in tana tana ya shekara tara wa mata anha ya mutu ya barta wa hiya bintu 18 tana yar shekara goma sha 18 hawa annabi duk soyayya ga da kuke ji ana tarattabawa sai da Aisha an buga da ita da manzan Allah duk cikin shekarun gani har ya bar duniya bata wuce yar shekara 18 ba amma yanzu ga kunan duka kun bi kun mamake amma ba ku da soyayya ba sai kun zo ku ta gauda bannan kuna kallon kuna kuna hararin miji wai kuma son shi ne kuka wai wai kallon soyayya ne wai kina gauda mishi wani kallon haka wai kuma wai kallon soyayya ne ko kuma sai ka yanci wai smiling ne za ko smiling din ba su iya ba wallahi yake je smiling ne za a yi da an ka tura sai an ja wata raga sai an talike su tun daga farko an yi wani abu haka an yi wani abu haka wani smiling ne haka amma dai ina laifi amma dai ina laifi an gane ku Allah sarki ya so kin kawo mai abinci kin ta yake ake sai ki dan daga kai haka an gane Da yake a saurara. da yake Allah ya samu rayuwa albarka kuma ana soyayya ne akan tafarkin Allah akan tafarkin manzon Allah ko koyarwar manzon Allah kwata-kwata an ci soyayya an ci soyayya amma haƙurciya ta ƙare kuma ana cin soyayya shekara goma sha takwas annabi ya barta mu kuma yanzu maza sai ka ji an ce ai na girma wai ya karma ce ka auro da ka auro ta yau ɗakin ka daban ɗakin ta daban in dai ba ka yi mata wargi ka yi mata soyayya duk macen da ban yi ma soyayya to har in na ga tausayin ta in na tausayin ta ne ni auro ta na kawo ta gidana ko to zan ci wance kin gani dai tausaya miki ne ni Ni auro ki na kawo ki gidana don haka kin ga ɗakin can shi an naki in ma kin dafa abinci da Allah in kin so ki zura shi na cikin ɗaki na ke koma can ɗakin an gane ko yawwa ko hira ba za mu yi ba yawwa zan dai dinga kawo miki abinci kina dawa har Allah ya raba mu lahiya ki mutu ko kuma ni in mutu ina fata mun fahimta a'a to in dai ina so in samu iyali da ke ya in dai ina so iyali nake so in samu da ke ya to labudda zan saki jiki kuma duk wata kalma da ta ɓoye ta su da ƙauna duk wata kalma da ta ɓoye ta lubayya sai na faɗa miki ita in dai kin kaji wata kalma ba ta hito mako to ki jira kina nan zaune wata rana za ki ji na kundumo miki ita Za ba ta mu fahimta duk wani kallo kun san akwai abin nan wane ne eh, littafin ko almu'minatu sadiqa ne na abun wanda ya kawo wato nau'in kallo wannan nau'in kallo wanda za a yi na soyayya kawai a more a dan masoyi ya ji cewa ya shiga nishadi an gane ko ina ganin ya kawo nau'i wajen goma sha tara ne wajen goma sha tara da sunansu da yanayin yanda za ka yi su an gane ko Allah ya gafarta mana wannan kenan to shi kenan ina ganin lokaci ya yi to sai mu rufe da wannan hadisi kun dai ji wannan ko to shi hadisi na gaba shine zai nuna abin da muka karanta yanzu hadisin abdullahi dan umar ana abdullahi ibn umar radiyallahu a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم annabi ya ce a duniya mata'un duniya dukkaninta jin daɗi ne kawai a more ne an gane ko to shi ne sai ka ce a duniya duniya mata'un wani ɗan jin daɗi ne amma wa khairu mata'i duniya mafi alkhairin jin daɗin duniya mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu saliha a samu mace ta kwarai eh? a samu mace ta kwarai ta kirki mai sa hijabi ba sa munafurci ba mai sa liƙabi ba sa munafurci ba mai sa kaya masu wato ɗinkin kwarai ba sa wata bake-bake ba yanzu nan za ka yi isko ranar bikin amira za ka yi isko amira ma cikin ta dan nemi ta more koko dai a kai na amira banda ita akwai dai masu cewa wande amira sai hijabi akwai masu cewa wande wai rana ɗaya rana ɗaya kina cikin wannan rana kuma mutuwa sai ta sallamo miki ya za yi kina cikin wanda wannan rana kawai sai mutuwa ta sallamo miki amarya nawa ce cikin najeriya waɗanda mun ka sani ranar wankansu ranar wankansu sun ka bar duniya wasu haɗari sun kai akwai wata amarya da ta rasu abin nan shekara uku da sun ka gabata an gama komi an gama komi a bikin su mama haris an gane ko an gama komi an gama komi subhanallah da komi da komi an gama kun san menene za a yi wata addina ce za a yi sai an ka ce sai wata jiha can inda wata gwaggwanta take can za a ta yi kan hanya kuma sai an ka faɗi kuma babu wanda ya mutu sai ta ɗai babu wanda ya mutu sai ta ɗai na fata mu fahimta Allah ka cikanta ya gafarta mata Allah ka yafe mata waɗannan kurakuran Allah ka yafe musu waɗannan kurakuran Allah ka yafe mata da sauran magabata waɗanda suka riga mu baki daya na fata mun fahimta ku zama na ƙwarai ku dinga sa hijabi ba sai ranan zuwa makaranta ba ku kyamaci gele ba sai lokacin zuwa makaranta ba ku so gele ku so hijabi ku sa hijabi ku so niqabi ku sa niqabi ranan biki da ranan da ba ranan biki ba kai shi dai niqabin ai dai ba wani wajibi ne dole dole ko malamai da su yi maganganu a kan shi ranar bikin a ɗan cire niƙabin ba dai ya kan ƙarin bari ya ke so abin ka a cire niƙabin don Allah sa hijabin ki sa hijabin ki da sassa har ƙasa wallahi ni duniya ko sai in ga babu mace mai ɗaukar hankali kuma ai ustazai malam maza ma suna ta faɗi kai har ƴan iska suna faɗi babu mace mai ɗaukar hankalin maza kaman ka gama ce ta zo da hijabi da ka ka ka ka ka subhanallah sai ka gane ta duniya kaman wata egwal wallahi na faɗa mu za ka gane ta wallahi kaman wata sarauniya haka kuke fitowa kaman wasu an gane ko kaman wata sarauniya haka za ki fito kuma ko guntuwa ce ke kuma ko dogo ce ke ma na ba ta mun fahimta to yau doguwar Allah ya gafarta mana amma za ka ga wata doguwar dama dama ma wata wani lokaci guntayen ko su guntayen Allah ya gafarta mana su kuma dogayen kun san duk Allah ya halicce mu ko ka san dogon mace in ta sako gele hauka za ka ganin ta wata an gane ba ma'ana kama an akwai akuya tsaye wallahi babu ma'ana an gane ita ba ta sani ba ana ana kallon ta kamar akuya a tsaye kamar raƙuma ita kuma tana ganin irin duk ta birge ne tana ƙara ta yadda ma za ta bauɗe wayan an gane ko ana wani kare kare subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya dukkaninta wato jin daɗi ne amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine wato ka auri mace saliha ka auri mace ta gani wadda in ba ka nan za ta kiyaye maka wato kanta da kuma dukiyarka ba ta bari wani ya shiga gidanka in ba ka nan wanda bai kamata ba ita ba za ta fito ba ta je inda bai kamata ba mace ta kware ke ta karanta alqur'ani cikin gidanka ina fatan mun fahimta ta yi aiki da hadisi ta tarbiyyantar da ɗiyanka gabanin ka kai su makaranta a fara koya musu ilimi ta zama makaranta ta farko wadda za ta tarbiyyanci ɗiyanka alhamdulillah kai Allah da ya ba mu ga wasu malamai can suna ta murmushi suna ta dariya ta ke karewa Allah ya ba su irinsu sun sha toka Allah ya gafarta mana an gane mace ta gari amma annabi ya ce maza mu zari damtse mu zage mu zabi matan nan na gari mata kuma annabi ya ce ku zare ku zabi maza na gari waɗanda za su alfahari da kuwa. akwai matsala irin namiji ya zo yana na sunan ki ga hanya yana tabbanna sunan ki ga hanya saboda kin zama mara kirki a zo ana ta koya muku karatu kullum masu masu maza daga cikin ku kullum maza sun ka tashi sai ka ji an ce ai ba ba karatun ba aiki da shiya kuma haka nan ne saboda mafi yawa shi yayi karanci tabbas kun karanta hadisi uku yau ko abin muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada kurakurai akwai karancin ilimi da bincike Allah ka yafe ka share cikin zukatan ku baki daya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah zaben nan da muke tunkara Allah kai mana zabi na alkhairi Allah wannan zabe da muke tunkara Allah kai mana zabi na alkhairi Allah ka zaban mu da wanda kake so ba wanda muke so ba Allah ka zaban mu da wanda alkhairi gare mu ba wanda muke so ba Allah ka karkatar da zukatan mu ga wanda yake da alkhairi gare mu Allah ka karkatar da zukatan mu ga zaben wanda yake alkhairi gare mu Allah ka ba mata zabi na ƙwarai. Allah ka ba mata maza na ƙwarai. maza Allah ka ba su matan ƙwarai. Allah ka shiryar da matanmu da 'yan matanmu da ɗiyanmu da ƙannanmu da yannanmu da jikokinmu da abokan ƙannanmu da abokan zayyannanmu da abokan matanmu don ka a haifar mana da matsala ya Allah ka shirya da mu gaba ɗaya Allah ka kawo mana ɗauki gaba ɗaya Allah ka kawo mana ɗauki gaba ɗaya Allah ka yi mana maganin masu tare mu da hanya Allah ya kai fito ka hana su fitowa Allah ya sun fito ka hana mu fitowa Allah ka sanya sabani tsakanin mu Allah ka san babu da kuɗi babu da kayan kuɗi ya Allah Allah ka hana su yi mana cin mutunci ya Allah Allah ka raba su da su Allah ka raba mu da su ka raba su da mu ya Allah Allah ka raba mu da su ka raba su da mu ya Allah Allah ka raba mu da su ka raba su da mu ya Allah dan girman abin al'arshin ka ya Allah don girma al'arshin ka ya Allah don buwaye ka ya Allah ba abin da ya buwaye ka Allah kai mana maganin wannan bala'i ya Allah ba abin da ya gagare ka Allah kai mana maganin wannan musiba ya Allah wallahi mu ta addu'a kuma mu gyara halaye shine mafita gare mu wannan tashin hankali ga yanar da yana ta tafiya ba mu san ga wanda zai karewa ba yanzu haka da akwai wani mahaifi namu wanda yanzu haka aka hannu ko mun sani satin gada ya wuce mutum nawa aka kashe mutum nawa ya kare wajen gudu mutum nawa ya gusɗe wajen gudu ubangiji Allah kai muna maganin wannan fitina Allah kai muna wannan maganin kai muna maganin wannan fitina Allah ka san ba mu da ƙarfi ba mu da iko ba mu da abin da za mu ya Allah sai abin da kai muna Allah kai muna da kanka ya Allah Allah kai muna da kanka ya Allah Allah kai muna da kanka ya Allah وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله